wannan abu da ya faru gaskiya lahani ne babba wajen turism tunda wuri ne da mu kullum sai mun kai mutane daga nyame awa guda kashe kaga rakuman daji da suke nan ka dawo kuma wuri ne mai mana amma wannan abu da an yi lalle ya bata mana rai kuma zai ya kawo sauyawa cikin aikinmu tunda rakuman nan da akwai na karshe ne na afirki mu ta yamma da an ka zo nan lalle abu ne wanda mu wajen tourism yana kawo cikas sai mun sauya dubaru insha Allah muna bisan su kuma tsaron wurin dole sai an gane shi tunda ka san tilaberi departement departement goma sha uku ne akwai dukansu a cikin etat d'urgence kolo wuri ne don taba jin an yi aikin ta'adda mai yanzu in dai ana son a tahi tunda ba ka yarda irin waɗannan mutane su gaya maka abin da za ka yi tunda su yanzu su hana mutane su yi aiki sauyi za a kawo cikin harka a kai saro kuma waɗanda suke zuwa can dole ne a bi su da tsaron sai sun dawo. A Nafi Suleiman wane canji ne wannan hari ya haddasa ta fuskar yawon bude ido wane mummunan sakamako ne na wannan hari ga yawon shakata a Nijar. ture wuri ne mai mahimmanci. Mai mahimmanci tunda in an diba kaman mutum dubu arba'in zuwa dubu sittin ne ke zuwa ga shekara a wurin nan kuma dukan su nasaru ne suna biya kafin a shiga. Ashe kuma can ana sayan abinci ana sayan wani abu don 'yan gari ma suna jin daɗin wannan abu wuri ne yana da muhimmanci dan waɗannan nake muka rakuman dashi da akwai can babu su sun kare a duniya sai nan kure ake ganin su. Anafi Suleiman wane matsayi ne dajin kure yake da ga yawon buɗe ido a Nijar? Bakin da suke zuwa nan ga taro babu waɗanda suke zuwa nan ga aiki da ba su zuwa can kure su yi awa hudu biyar su dawo ya mai. To wannan abu ne yanzu ake son a hana shi gaba daya. to wannan ba ta yi wa ne mutum wani ya gaya maka cikin aikinka abinda da za ka yi kai ne ya kamata ka diba abinda in ka yi shi aikinka na cin gaba a hana mu waɗannan mutane su zo su yi banna